muna ranar Litinin 27 ga watan Maris shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin ta da hawa Usman ga mahimman kanunsu. Wani ɗauki ba daɗi da yau wakana tsakanin wata tawaga ta 'yan jarida na amfani da jami'an tsaro na kungiyar OEM a Litinin kinda ta gabata a birnin Yamai a dalilin haka masu faɗa a jiya ɓangarorin guda biyu sun yi tsokaci a kai. 'yan sanda sun dakatar da wasu ɓata gari da suka jin masu dacin karansu babu baka a garin mai mujiya da ke kance muna ce da ƙarin bayani a rahoton na musamman za mu taɓo batun bambancin da ke tsakanin safarar mutane a ɓangarori daban-daban barkanmu da azumi da fatin an wani lafiya ga labarun kamar yadda suke tawagar 'yan wasan kwallon kafa a yanzu haka na Minna na buga kwallo a wasansu na biyu tsakaninsu da algeria a kasar tunisia wannan kuma wato wannan wasan na cikin tsarin muni na hudu na fidda gwani a cikin babban kwallon ɗaukar kofin kasashen afirka cewa da kan cote d'ivoire shekara 2024 a cewar wasu jita-jita za a yi wasanni a ɓoye amma shugaban masu ra'ayin 'yan wasan Minna abdulrazak rafa ya musanta hakan inda ya ce wasan zai wakana a bainar jama'a tuni a wasan na farko 'yan algeria suka samu galaba kan 'yan niger da kwallo biyu da daya. a ranar litinin 20 ga wannan watan wasu bakin haure sun tara tarzoma a harabar ma'aikatar oem mai kula da kare hakkin nasu a birnin yamai wata tawaga ta 'yan jarida na radio da talbijin na amfani da suka je neman labari sun yi ɗauki ba daɗi da ma'aikatan tsaro na ƙungiyar oem koya al'amarin yau wakana mudi musa shugaban sashen watsa labarai na amfani a cikin firarsu da umar hamma bakin haure suna zanga-zanga a bakin kofar babban biron oem kamar yadda ya saba mai kyamara sai ya fara naɗar abubuwan da suke faruwa masu gadi da ke bakin kowa sai suka zo suka kewaye shi ba tare da masa bayani ba suka fara nausarsa bayan sun bubbuge shi sun kuma lalata mishi kyamara nan wurin mun iske 'yan jarida mu da mun ka eh, aika da kuma eh, sauran ma'aikatan oem da suke nan ana yara kamawa kamar yadda suka yi amma mun yarda da kotun shari'ar mu eh, mun rubuta kara kuma mun shigar da ita gaban babban alkali na shiyar yamai dangance da tarzomar da bakin hauren suke a satin da ya gabata a kungiyar oem ta ma'aikatan gidan rediyo da talabijin na amfani da suka je ɗaukar rahoto sun samu saɓani da jami'an tsaron ƙungiyar aisatu mai kula da sadarwa a ƙungiyar oem ta yi ƙarin haske a cikin firarsu da alamin washar Ba mu ji daɗin abin da ya faru ba gaskiya. OEM a kullum tana ba da damar girmama 'yancin faɗar albarkacin baki da damar samun bayanai. Muna tur da Allah wadda da musguna wanda ya faru. Kun san 'yan jarida su ne madubi na farko ga al'umma kuma muryarmu zuwa ga al'umma. Muna tsammanin hulɗarmu da kafofin watsa labarai za ta kasance mai kyau tunda su ne manyan abokanen hulɗa na aiwatarwa, manyan abokanen hulɗa a cikin duk dukkanin ayyukanmu kuma hulɗarmu da kamfanonin Nijar ba sa taɓo ba. Mai mahimmancin shine mu haɗa kanmu don mu yi ƙoƙarin kawo kariya da agaji ga wa'anda ke cikin bukata musamman ma 'yan gudun hijira da kuma al'umma ta samu labaru na ainihi. kamar yadda kuka sani a satin a cikin watannin jiye da augusta na bara an yi ta kai farmaki ga manyan shaguna na ajiyar abinci da ke mai mujiya kan iyakar nijar da nijeriya a cikin karamar da'irar dambarto da ke gundumar kante a jihar zandar inda 'yan sanda suka gudanar da bincike sakamakon ya nuna mutum shida a da ke cikin gungun ɓata garin na wato ƙasashe daban-daban da aka kama kuma aka gabatar da su gama gabata kamar yadda abubakar musa jami'in ma'aikatar da 'yan sanda shaida ma sarki L'enquête ouverte par la police nationale au moment Binciken da hukumar 'yan sanda ta kaddamar a lokacin da lamarin ya faru ya ba da damar kama mutane biyar daga 19 zuwa 20 ga watan Mars na 2023 a cikin garin Mai Mujiya, karamar hukumar karkar Dan Barto. Kungiya ce da ke kumshe da gunguna kanana daban-daban, kowanne na aiki a wani fanni na musamman, amma suka hadu don aikata abin da ya faru a Mai Mujiya. Dukan 'yan Najeriya da aka kama suna rayuwa ne a unguwar Dudu, wata unguwa da ta yi kaurin suna wajen kumsar 'yan bata gari da karuwai a garin mai mujiyar bata garin na yin abubuwa kamar haka suna yin sata su tsere a cikin kasannin mako-mako na bangarori biyu na iyaka wani lokaci sukan zo har sawa suna satar salula abinci da mai da sauransu sata cikin gidaje ba dare ba rana inda suke ɗaukar akwatunan talabijin mantallu zanannuwa kayayyakin gidaje daban-daban kuɗi da dai sauransu a jimlice mutane shida aka kama hukumar 'yan sanda na cikin farautar wasu har yanzu. a 'yan kwanakin nan dai birnin yamai na fama da matsalar gas na girki wannan kuma dalilin ragowar manyan motocin da ke shigo da iskan gas kin a cikin manyan birane da kuma masu sayar da shi da ke dora farashin sauransu dalilin azumin ramadan muhammad nuri shugaban kungiyar adadai wadata ya ma fati malam yaro karin haske Manyan dalilai na farko akwai ragewar kawo gas daga kamfanin Soras zuwa Sonidep da rage kaiwa masu sayar da gas. Wayanda suke samun mota biyu zuwa uku a wuni sai kasance mota ɗaya ne ake samu a dukkan faɗin ƙasa. Kun ga abun akwai wahala. Abin da muka yi la'akari da shi a lokacin baya-bayan nan da muka yi zagaye akwai kamfanin da suke da butalan gas suna sati ɗaya zuwa biyu ba su samu gas ba. Sannan kuma akwai matsalar wajen kawo gas da rage kawo gas adadin motocin gas da ya kamata masu kamfanin gas su kawo a cikin tsari da suke da kayan aiki. a nata bangaren al'ummar jerusalem na fama da matsalar rashin kankana a wannan lokacin na sumar azumin ramadan wannan dai sabon al'amari ne ga masu noman gandarin ko menene dalili ga dai amsar mahamudu algafita shugaban masu noman rani na ciro a cikin firarsu da ahmed filan rashin kankana cikin watan ramadan saboda sauyin lokaci ne lokuta kullum canzawa suke amfanin gona babu shi kamar yadda muka saba gani a bana kankana ba za ta yi ba sai wajen kwanaki goma na tsakiya na watan ramadan idan ka ɗauki misalin bara an samu kankana ɗari bisa ɗari cikin ramadan to sai dai bana ba haka bane domin lokacin sanyi inda mutane suka soma shuka bai ba da damar samun kankanar ba a kan lokaci muna tsammanin a cikin kwanaki goma na tsakiya za a same ta sosai ba da mutane ba su shuka ba ne za ta zo a cikin lokacin tsananin zafi mutane kuma za su buƙace ta domin su samu sauƙi a gundumar balle yara an soma fuskantar tsadar wasu kayayyaki na masarufi a 'yan kwanakin nan na somawar azumi sai dai a wani bangaren ana samun sauƙi kan wasu kayayyakin cewa da na lambu kamar yadda alhaji adamu ibrahim mai lakanin ne shugaban kungiyar 'yan kasuwa na balle yara ya shaida masu yi abdu winditan maka babu sauki saboda buhun hatsi ana sayar da shi ne jika 27 da rabi buhun masara jika 22 da rabi buhun gari jika 35 buhun dawa jika 25 buhun shinkafa mai kilogram 25 ana sayar da shi jika 12 sukari ba a ma maganarsa yanzu yanzu sukari ya mayi wuya a wannan yanki namu na ta gaza sauƙin da allah ya kawo muna shine muna da zogale da sho da salati da dankalin turawa muna son 'yan kasuwa duka su dawo da hankalinsu kada su yi amfani da wannan wata mai albarka su nemi kazaman riba wannan wata na azumi 'yan kasuwa na yankin ta gazar su to su sa wa talakawa a samu rangwame jama'a su samu sauki Ƙungiyar CNDP ta yi wani zaman taro na musamman a ranar Juma'a 24 ga wannan watan a birnin Yamai. inda ta duba kuma ta amince ma wani rahoton da ya jibanci kundin tafiyar da ayyuka da jam'iyyun siyasa na adawa suka bukata a ƙarshen ganawar garba ya haya magatakardar ƙungiyar ya mamman ada ƙarin haske taron nan shi ne a kasali ne bisa ga kundayen nan su ne decret da reglement interior su a nan kundi biyu su ne ke ba da kama ya ne za a tiya da wannan CNDP ya kamata a yi wani tsare-tsare ne wanda ya shahe shi ya ne su ake tayar da su tun tunda zan dan maka tuni na baya an taba dan musu kwaskwari ma. mai lokacin da aka musu wannan dan gyaran eh, sai to a da bata ga wata reunion wadda mun ka yi na September 2022 kowa ya zo opposition da sun kaurace ma wannan ɗakin mahawar amma sai Allah sa yanzu kowa ya dawo ga wurin shi to su mara sun kala suka ce to da ana son ta yi kyawu wasu abubuwa da an kai ba sunan rubuta kamata a diba a ƙasar Nijera, ma'aikatar ilimi da horo ta dau da tsarin wato ta dawo da tsarin nan na karatu na sabka guda a bangaren makarantu na firamare na gwamnati da kuma masu zaman kansu a dukkan fadin kasa daga 23 ga wannan watan zuwa 23 ga watan afrilu na wannan shekara ta 2023 dalilin azumin watan ramadan daga litinin zuwa alhamishi za a shiga makaranta daga karhe 8 zuwa karhe 2 na azahar sai kuma ranakun juma'a daga 8 na sahi zuwa karhe 1 na rana za a ba 'yan makarantar da malaman nasu wato hutu na minti 30 a kowane wuni. A yanzu sai rahoton na musamman. sabanin safarar bakin haure da ke gudana tsakanin ƙasa da ƙasa. batun safarar mutane na iya wakana cikin ƙasa ɗaya ba ma sai an huta wato wata ƙasa ba hatsarin shiga cikin irin wannan aika-aikar ba karamar barazana ba ce ga bakin hauren kamar yadda umaru gajere muhammad bilal babban alkali kuma wakilin ofishin da ke gwagwarmaya da safarar bakin haure a hagadas ya shaida ma musa maman a nan kasar nijar a cikin doka don fataucin al'umma ya na alaka da abubuwa uku wanda a turanci ana zancen akta da moyen da finalite akta shine kamar aika-aika da mutum ke iya yi moyen kun kuma kamar abubuwan da yake amfani da su don yi wannan aika-aika kuma da finalite shine kamar gurin da yake nema na amfani da wa'anda yake jigilar tasu mutanen ta kamu luwa penal kama mai shekara 18 zuwa sama kenan shine ake suna da jigilan mutane. To menene bambancin fataucin al'umma da kuma fataucin bakin haure? Bambanci tsakanin fataucin bil'adama da fataucin bakin haure eh, na farko shi fataucin bakin haure ya lakanta da tsallaka iyaka ko a tsallaka iyaka wurin shigowa ko a tsallaka iyaka wurin hita. Lanhi ne wanda ilfoke a kawo hujja cewa wanda yi da sanin shi ne ya aikata. Bancin wannan ilfoke kuma akwai hujja cewa mutumin nan yayi ne dan ko shi ya umfana ko wani ya umfana umfani yana iya zama ko na dukiya kamar kuɗi ko ko wani umfani na arzikin duniya dai kuma ya zamana wanda aka taimaka shigo kasar bai cika ƙa'ida ba misali ta shiga ƙasa a zamana kai wanda aka shigar da shi kin baya da wannan takardun masu da ba shi dama ya shigo ƙasar Nijar ko ko ya shigo ƙasar Nijar yadda baya da takardun kuma ko ma a ce bai wuce ba za ya tsallaka iyaka deja ya shigo ya tsallako yana zamana a niger ba tare da yana da takardun da ke bashi daman wannan zama dindindin ko na dan lokaci ba a niger wa'annan su ne ke da alaka da abin da ake ce ma shigilar bakin haure to su bangaren su bakin haure hatsarin hatsarurruka suke tare da shi domin faɗa google na 'yan fataucin mutane. Shi hadarin babba ne, saboda suna cikin halin kakanike Mutane ne yawanci ta yadda suke yi, kan hanya ne ake neman guziri kenan su in kuɗi in wani dama ne za a ba su na ta su ta yi sauki sai a yaudare su in yana kamar wanda ake amfani da shi ne kaɗai in jigilar bakin haure ne in ta bil'adama ce tare da person su wa'anda ake makin doka ta aje abin haka nan su su aka malahi ba kamu kansu amma wanda ya musu ko wanda ya kama aka musu complice su duka akwai hukunci da doka ta aje kansu da muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa na wannan maraice a yanzu kuma ga Salamatu Kadir nan doke da labaru na sashen zabarmanci. yi saurare lahiya mu sha ruwa lahiya masu salam. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.